Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 18 ga watan Agusta na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa rikici tsakanin wasu ƙabilu biyu a yankin baku na ƙasar ghana ya haifar da asarar rayuka haka kuma za ku ji cewa hawa farashin kayayyaki a najeriya ya haura zuwa kashi goma sha tara digo shida yanayi mafi muni cikin shekaru goma sha bakwai sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaiman ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama muhimman kanin labaran jaridan ƙasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane da ke mutuwa daga haɗuran ababen hawa a Amurka ya ƙaru da kusan kashi bakwai cikin ɗari a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa da sittin wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002 kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya laraba a cikin kiyasi na farko. Hukumar kula da kare hatsari ta ƙasa wato NHTSA ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annoba cutar COVID-19 ta barke a cikin 2021 mutuwar haɗuran ababen hawa a Amurka ya karu da kashi 10.5 cikin 100 zuwa 42,915 adadi mafi girma na mutane da suka mutu a haɗura kan hanyoyin Amurka a cikin shekara guda tun daga biyar. Gwamnatin Biden ta bayyana karuwa adadin a matsayin babbar matsala. Mutuwar ta dalilin haɗuran ababen hawa ta karu bayan an cire dokokin kullan annoba yayin da direbobi da dama suka tsunduma halaye na rashin kula. Mutuwar ababen hawa a cikin watanni ukun farkon shekarar 2022 ya karu da kashi 21 cikin 100 sama da 7,893 a daidai wannan lokaci a shekarar 2020. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu. sakamakon gobarar da ta tashi a eltaf da ke kusa da iyaka da kasar tunisia yayin da tun da farko mutane biyu suka mutu a saitif hukumar kare hakkin fararen hula a saitif ta ce mata biyu sun mutu mahaifiya mai shekaru hamsin da takwas da ɗiyarta 'yar shekara talatin da ɗaya a garin an ga mutane na tserewa daga gidajensu a suk a haras da ke gabas mai nisa kusa da kan iyaka algeria da tunisia yayin da gobarar ta bazu kafin a tura jirage masu saukar ungulu na kashe gobara. A wani bayani tun da farko da aka fitar, an ce mutane huda a Suk Ahras ne suka kone kurmus yayin da wasu arba'in da ɗaya ke fama da matsalar numfashi, in ji hukumomi. Kafofin yaɗa labarai sun ce an kwashe mazauna yankin ɗari uku da hamsin. sai dai babu wasu alkalma da aka bayar da adadin mutanen da suka ji rauni a gobara a wasu yankuna. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kare a watan Janairun bara, 'yan jam'iyyar Republican goma a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan Democrat wajen kada kuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a ginin majalisar dokokin Amurka. Fiye da shekara guda da rabi bayan haka, sannan kuma bayan kakkausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar Republican da suka fito karar suka yi adawa da shi. Trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya. Hudu daga cikin 'yan majalisar goma da suka kada kuri'a tsigewar sun zaɓi yin ritaya idan sun kammala wa'adinsu a watan Janairu mai zuwa maimakon fuskantar 'yan takarar da Trump ke marawa baya zabukan fidda gwani na jam'iyyar. Bugu da ƙari wasu hudu sun sha kaye a rikicin cikin gida da Trump ya goyi bayan waɗanda suke kalubalantarsa a cikin 'yan watannin nan, don haka su ma za su bar majalisar. Biyu ne daga cikin goma kawai suka rage masu neman wani wa'adin shekaru biyu da za su shiga zaben watan Nuwamba, inda za su fafata da masu kalubalantar su na Democrat. Yanan tuma kaɗan za mu muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Ghana, inda rikici tsakanin wasu ƙabilu biyu a yankin boko mai iyaka da Burkina Faso ya haifar da asarar rayuka da kuma zaman ɗarɗar. sai dai jami'an 'yan sanda sun sha alwashin kamo duk wanda ke da hannu a rikicin ga hamza adam da ƙarin bayani karar bindiga kenan yayin da ake musayin halbe-halbe tsakanin wasu kabilu biyu furshi da kusasi da aka ce ba ga maciji a tsakanin su abinda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai a yankin bako na jihar maso gabashin kasar ghana rikicin baya-bayan nan ya samo asali ne a lokacin da wasu da aka ce matasan bako ne suke kan hanyar su zuwa gida daga wani gari bolga malam usman apuman daya daga cikin waɗanda sun kasira da ransu yayin harin da ya janyo rikicin baya-bayan nan ya zanta da muryar amurka mun je bolga ne ni wurin komowa mu ne muka mun kusa shigan bako sai muka ga waransu sun zo da a daidaita tafu sai suka kira sunan driver na waya saya ya saya ya nike front sai ni ma na bude na gudu kuma ya bude yana gudu muna gudu tare lokacin sun sa bindigan cikin lore 360 da ke tsakanin nan sun make sure sun kashe warannan duka sai mu muna gudu tukuna suka juye suka halbe mu ba su same mu ba gaba garin mu ya rike garin mu ya rikice sosai sosai tun jiya nan lokacin da wannan incident ya faru har zuwa da safin ga ana ya kire ni kana cikin fargaba kai zatin kanka a dole ne ai gari dai ana buga bindigogi kuma yadda na ga kashin ga aida dole yi fargaba. Shi kuwa jami'in da ke wakiltar haɗar limancin ƙasar Ghana a ofis ɗin feto Janar ɗin Dakarun 'yan sandan ƙasar Malam Usman Muhammad Mansur ya bayyana cewa har ila yau dai hukumar 'yan sanda bata cafke kowa ba tukuna. Hukumar 'yan sanda ba su cafke wani ba tukuna amma insha Allah za su yi aiki za ku ji labari da iko Allah za a samu a kama waɗannan mutanen da suka yi wanga heinous crime. Ko me yi mafita kan wannan rikicin kabilanci da ya kice ya kicinyewa na tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana a inda yake cewa da farko fa Ghana na hasaran zuzurutun kuɗaɗe sakamakon ɗirka dakaru a yankin abin da ya ce akwai damuwa matuka. Kowane dan sanda ko sojan da aka kai cin shi da cin ya zama burden ne kan taxpayer. Ina ga wannan kudaden da ake zubarwa ma inda an samu an ba mutane sun su annun jari su soma wani abu kadan kadan. Ya taimaka ma garin Bok. To shi mun roki dattawa da sarakai da maluma da matasan wurin dai shirgi 50%. Shi Sheikh Salam Hassan mamba majalisar tsaro na kasar Ghana ya bayyana cewa gwamnatin Ghana fa na yin nata iya kokari. Gwamnati ta yi kokarinta kuma kowane lokaci akwai jami'an tsaro daga wurin saboda a kiyaye rayukan mutane da amanan mutane. Peace Council an yi tafiya daban-daban zuwa ga Boko. Sarakai duka daga Boko ne na ne duka kowane son a samu kwanciyar hankali daga Boko. To amma menene sababi ba a samun kwanciyar kwanciyar hankali shine mutanen gefe-gefe abin da ya tashi daga jiya reportin da muke da shi yau mutane da suka mutu ba hudu ba yanzu bakwai mutane bakwai suka mutu yanzu haka shi sa peace council tana cikin kokarin ta his excellency na ado ya yi magana ko ba an samu kwanciyar hankali ba bai yiwuwa mutanen ba su samu ci gaba rikicin kabilanci na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya bisa kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba musamman a yankin jihar maso gabashin kasar abin da ya sanadiyar ficewan jama'a da dama a yankin sunana hafiz zango nake daga bako wallahi masuwa ya kawo ni da fami da fargaba da tashin hankali ya kawo ni hamza adam muryar amurka su ghana To a gaida Hanza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Laraba babbar kwamishinar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Bangladesh da ta kafa bincike mai zaman kansa da gaskiya kan zarge-zargen ɓacewar da aka yi kisan gilla da azabtarwa. A taron manema labarai da ta kammala ziyarar ta kwanaki hudu a Bangladesh, Michelle bashle ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ta kudancin Asiya da ta amince da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare dukkan mutane daga tilasta a ɓacewa. ta ce Bangladesh tana cikin dukkanin muhimman yarjejeniyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ƙara da cewa akwai ci gaba da zarge-zargen ɓacewar lokaci mai tsawo da kuma na dogon lokaci da damuwa game da rashin bin ƙa'ida da tsare-tsaren shari'a. Bashale ta ce gayyatar ƙungiyar ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan tilastawa ɓacewa don zuwa Bangladesh zai nuna himma don magance wannan batu. Jiya Laraba hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai ƙarfi ya tashi a wani masallaci da ke Kabul babban birnin ƙasar a lokacin sallar magariba, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama. Mai magana da yawon 'yan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da ya cewa akwai asarar rayuka, amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru, kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa akalla masu ibada ashirin suka mutu wasu da dama suka ji rauni a wani harin kunar bakin wake an bayyana cewa mulbi amir muhammad kabuli sanannen malamin islamu kuma mai wa'azi a afghanistan yana cikin waɗanda suka mutu an ambato wani ganau da jami'an 'yan sanda suna tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na associated press mutuwar akalla mutane goma ciki har da kabuli Taliban ba su ce komai ba game da asarar rayuka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla biyo bayan bayanan hukumar ƙididdiga ta najeriya ta fitar da ke nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ya karu zuwa kashi goma sha tara da digo sittin da hudu cikin dari, lamarin da ke zama mafi girma da muni da aka taɓa samu a ƙasar tun shekarar dubu biyu da biyar wato shekaru goma sha bakwai da suka gabata ƙwararru sun bayyana tasirin hakan zai haifar ga 'yan ƙasa musamman talakawa daga abuja ga rahoton wakiliyanmu shamsiya hamza ibrahim Wannan ne na nuni da cewa matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta ya daɗa muni la'akari da canjin da aka samu na hauhawan farashin kayayyaki musamman na masurufi wanda suka rabanya na shekarun baya da suka gabata. An samu ƙari a hauhawan farashin kayayyakin abinci daga kashi 20.60 cikin 100 a watan Yuni zuwa kashi 22.2 a watan Yuli wanda ake ganin ya samo asali ne sakamakon hauhawan farashin biredi da hatsi da sauran kayayyakin abinci. Abubakar Muhammad wani magidanci ne da ya kwatanta munin lamarin. Wannan a inflation da ake magana a kai gaskiya ne babu karya kowa ka ya san raɗaɗin da muke ciki mun san wahalan da muke ciki. Sai ka samu da ƙyar ne wanda za ka iya ci da iyalinka kila ma ba za ka iya yin su uku a rana ba abinci sa'annan ka je kasuwan nan ne za ka ga tashin hankali abin da dubu goma zai saya maka da ka je ka lallaba dubu talatin ba zai saya ma ba yanzu abin ya wuce duk yadda ake tunani kuma duk wanda yake ji na yanzu haka ya san raɗaɗin nan kowa na jin ta a ciki sai dai kawai kawai mu ce Allah ya kawo mana saukin wannan lamari alƙalamin farashin kayayyakin masarufi na hukumar ƙididdiga ta Najeriya dai a watan Yulin shekarar 2022 da muke ciki ya yi nuni da cewa an samu ƙaruwa na kashi 18.17 cikin 100 wato sama da kashi 18.62 cikin 100 da aka samu a watan Yuli na shekarar lamarin da ke nuni da cewa an samu sauyin farashi a ayyuka da kayayyaki da mutane ke amfani da su na yau da kullum batun da masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Dr. Isa Abdullahi ya ce hakan ba karamin shafar tattalin arzikin kasar zai yi ba. Wannan irin abubuwa sun zamanto alaka kai tattalin arziki kuma abin da ake gudu ne zai zamanto uh, ba za a iya tsare-tsare na kasa ba kuma uh, ba za a iya tabbatar da yau abin da ake kira focus mai mutum yake ganin zai iya sayarwa in ya sarrafa kuma idan ya siyar zuwa lokaci shekara guda nawa zai ci riba akan wannan to ba zai iya sanin ma zai iya cin riban ko ba zai ci ba tunda da farashin abubuwa kullun karuwa suke yi bai san in yanzu ya yi abu ko zuwa an jima farashin abin da yake yin aiki da shi ya karu ba to kenan ba za a iya tsare-tsare ba na tattalin arziki ba za a iya kuma daidaita abubuwa da yau da kullum ko a gida mutum yake mai musamman wanda suke daukan albashi wanda dama dubu ɗari yake kai shi wata to ba zai iya kai shi watan ba dole kenan sai dai ya rage wani abin da yake amfani da shi a gida a nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar hassan saudauna cewa dole al'umma su yi wa kasar adalci domin hauhawan farashi farashin kayayyaki ya shafi kasashe da dama a faɗin duniya. Duk duniya yanzu abin da ake shiga shine faduwa da tattalin arziki na kowane kasashe. A Afirka kasashe 26 sun riga sun shiga yanayin lahaula wala koti na talauci. Amma ina gaya miki dole ne mutane sun zama yan kishin kasa, sun zama sun san inda aka kwan, sun zama inda aka tashi. Yanzu idan kika tafi London, ki je ki bincike za ki gane a gidajen majami'u wato coci-coci da irin su Amerika ake rabawa mutane abinci saboda tsananin irin rashin da ake fama da shi fuskanta a cikin wa'annan kasashen domin talauci ya yi ma mutane katutu amma wannan duk ba zai hana mu fito mu cewa a ita gwamnatin tarayya ta masa kaimi da irin kamfanukan da suke ganin cewa an taimaka wa al'ummar Najeriya wurin ganin an fita cikin wannan halin. Rahoton da ya bayyana cewa an samu ƙari mai yawa a farashin kuɗin siyan iskar gas, man fetur da diesel da jigilan fasinjojin jiragen sama, tufafi da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim. To kafin mu kai gashirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Gade maganar ta zo. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka ana mun birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe uku da kusan minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin Madam Ado Zainabu abdalla daraktar wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya a lokacin da take 'yar kankanwa sakamakon rashin lafiya. Wannan 'yar talika da ke matsayin abun koyi a yau ta tashi da gurin yin ilimin zamani don kaucewa shiga halin da nakasassu da dama ke ciki a ƙasashe masu tasowa irin namu. kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirarsu da wakilin muryar amurka haruna maman bako alhamdulillah ni dai ina karama ina da shekara hudu eh, ciwon ga zai sami lokacin nan kuma ciwon ga ba a yi tsammani ba polio ne tanda kai yana cikin tukunya shi babana soji ne lokacin da ana ce musu garda sarki Allah to shi misiyon yake tahiya sai bar ni tare da mamata sai a ce mu mata ciwo na iska ne ta yi ta biyan malumai ta yi ta biyan bokaye wajen bidan lahiya allah bai sa a kai nasara ba shi ma babana da ya komo sai ya bi hakanan daga baya sai aka ce a kawo ni opital national na yami an ka kawo ni tare da nasaru sun ka ce mini wanga ciwo ba na iska ne ba sunan shi polio sun ka faɗa ma uwayena sai suka ci gaba da yi mini magani allura uku a ƙafafuna kowane ƙafa allura uku ake mata e sai da anka samu wata uku ana min aikin nan ana tsakayi sai an ka tara babana daga yamai sai an ka da shi da makaranta kaya to bisa fannin aiki kuma bai iya barin uwata nan ta zamna sai kwashe mu mun kai da makaranta kai gaba daga nan sai aka yi interromper din an ka bar wannan magunguna na nasaru eh insha Allah mm-hmm. daga can da makaranta kaya sai samu wani basharihi basharihin ga ce shi ya iya sa ni in yi tahiya in Allah ya so sai kama yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah shi dai kahin sati yake kewayewa da ba ni iya tashi ba amma kahin sati yake kewayewa da ikon Allah sai gani ce a ba ni sanda an ka ba ni sanda kawai sai na tashi tsaye daga nan daɗa sai na fara tahiya eh tahiyar da nake yi ma kafa guda lahiyar talimi guda ce ba ta lahiya hannun duk lahiyar salau to daga nan ya aka yi har zuwa irin lokacin da yalla an sake makaranta tunda ana cikin wannan yanayi yalla ana tunanin ya za a yi a saki boko ko barin ki za a yi gida ya abin ya to alhamdulillah ni dai wurin nan sai in ce na gode ma Allah kuma na gode ma uba na Allah ya saka mishi da alheri dan shi ya ce cikin ɗiyan shi duka ya hiji da ni cikin ɗiyan shi duka dan saboda ina da ragowar ga sai sa ni lakwal da ya sa ni lakwal kuma ni ragowar nan bata sa ni ba in ce ba ni zuwa tahiya nike lakwal yaran lakwal suna ce mini gurguwa wa'ansu ce min lagurgiyas haka nan dai ina tahiya kuma da Allah ya bani iko na samu ilimi dai ina ci ina ci gaba cikin karatu kuma babana yana kula ya yanayin rayuwa ya kasance tare da sauran ɗalibai ko kuma irin kallon da su kankan su mushanni ko maza ne ko mata ke miki a cikin karatu to wajen madanni kai ba ni da matsala tun da dai da na shiga lakwalma da ilimina shi ko yau mushe na son mutum mai ilimi kuma duk da hakanan suna kokarin su ga na ci gaba ciki suna bani kuzari sosai radda ban yi karatu ba sai an haɗa ma ubana kuma ubana da kanshi ba mu kwana ne sai ya rike min leson na iya sa'an nan mu kwanta ban yi wani jinkiri ba wajen karatu alhamdulillah salman wajen wari ana wasa haka wata rana sai a ce maka gurgu meni bai taba bata min da rayuwa ba tunda na san da ko kaka ne hannuna yana hidda ne ko wajen hada ne kana hidda naka na suya ina hidda na na gashi kawai kuma in sun ka cika da cewa gurmun ya sai in ce to Allah ne dai ya san kofar gidan kowa haka nan nake ga masu da shi eh. to kina cikin wannan karatu yalla ko akwai wani kalubale da ke huskanta watakila a ce bari a ɗebe ki ko a yi miki aure ko wani yalla ba a samu irin wannan matsala ba to ni dai gaskiya tun da na fara karatu dama zancen armi bai kawo ga kaina ba kawai karatu na na sa gaba na ce in samu diplom dina in samu inda zan ci da kaina kuma babana ya bani goyon baya ni da na fara samarci ma bayan na samu diplom dina ne dan ko na samari sun ce za su zo garin sai in ce kai dama dan ku yaudare ni ne kun gani gurguwa ku yaudare ni in so sai ku tahiye ku ni ko in yarda da haka nan wanda yake suna da armi ya hito wanda bai suna ya sha hamun lahiya hakan gani rayuwa ta ne ni dai ban yi samarci ba irin wannan wanda za a ca samari da yan mata ban yi shi ba dan saboda ina da kishin zuci in samu abun na ka in yi bara To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a shi ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ne sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci da Ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan gana. jaridar daily dispatch da muso sharhin jaridun na yau dabaran mu shine da'iman musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa jaridar ta ce daraktan ayyuka na alan kojitir mantan hobson ado ya bayyana cewar dabarar npp ko yaushe shine iyakan musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa ya bayyana haka ne yayin da yake kare jawabin sa akan al'adar jam'iyyar a wurin kamfen din tafiyar motsa jiki na alan tirmanti game da abin da hobson ado ya ce ne dabarar da npp ke amfani da shi ko yaushe shine krista ya zama shugaban kasa musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa wannan jawabin ya jawo suka daga mambobin jam'iyyar har yau dai a jaridar ta daily dispatch akwai wannan labarin justin kodwa framfan ya kore hobson adoy daga magoya bayansa jaridar ta ce babban magatakardan jam'iyyar npp mai maliki justin Kodwa frimpon ya kora houston adaye daga tawagar magoya bayansa saboda mummunan kuruci da ya yi wadda zai iya shafan zama lafiya da haɗin kai da jam'iyyar ke da shi ina sane da matsayin tattalin arziki in ji shugaba a kufa ado kuma wannan shine labari da publisher ya rawaito jaridar ta ce nana kufa ado ya ce yana sani sarai da irin matsayi da ɗiyan gana ke ciki kuma yana aiki aiki tukuru don ya fitar da su daga wannan matsayin tattalin arziki abubuwa ko kaɗan ba su inda muke so su kasance inda zancen tattalin arziki ake yi na sani sarai mawuyacin lokaci muke a ciki ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin ta ruwaito hukumar daidaita kuɗin ababen kyautata rayuwa purc ta ƙara kuɗin wuta da kashe 27.15 kuɗin ruwa da kashe 21.52 somi daga ɗaya ga watan Satumba. Haka kuma kwamishin ta ba da amincewarta a kan kudin gas wadda ya yi cd 44.0 dr ka sakatare zartarwar purc ya yi bayani cewar ra'ayin gabatar da wannan kudin na ababen kyautata rayuwa daga shekara ta 2022 zuwa 25 wani abu ne da aka yi nazari a kai tare da kwakwaran muhawara da tuban juna da na leka babban jaridar kasar ghana ko da daily graphic wannan labarin ne ya fi ɗaukar ido mamban majalisa na mazaɓar da mai kwaben yasara juwa safo ta ce sauke ta a matsayin ministan jinsi yara da kare halin rayuwa zai ba ta isasshen lokaci ta yi wa mazaɓar ta aiki sosai mambar ta mazaɓar da mai kwaben dai shugaba a kofa addo ya sallame ta ranar 28 ga watan yuli shekara 2022 a dalilin kin zuwa aiki a ma'aikatar tata na lokaci mai tsawo sai kuma jaridar da herald wacce ta ruwaito cewar kungiyar 'yan tiredar ghana guta a takaici za ta yi zanga-zanga a kan tsadan yin kasuwanci tana mai kira a sake nazari wa sassauci da ake wa baki jaridar ta ce kungiyar ta 'yan tiredar ghana ta daga murya wurin kira ga gwamnati ta dakatar da rangwamin haraji da ake baiwa 'yan kasuwa da kamfanoni na baki a nan Ghana. Kakakin kungiyar ta Guta Joseph Padi ya nuna cewar bacci danna harkokin cikin gida na kasuwanci wannan haraji da aka keɓance musu ana yin abin ganin dama da shi yayin da ƙasar ke hasaran haraji din. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Allah don ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Mutane da ke mutuwa daga haɗuran ababen hawa a Amurka ya karu da kusan kashi bakwai cikin ɗari a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa 9,560 wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002 kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya laraba a cikin kiyasi na farko. Hukumar kula da kare hatsari ta ƙasa wato NHTSA ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annoba cutar COVID-19 ta ɓarke a cikin 2021. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamal Bajud ya shaidawa a gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a eltaf da ke kusa da iyaka da kasar tunisia yayin da tun da farko mutane biyu suka mutu a saitif mako guda kafin wadin tsohon shugaban amurka donald trump ya kare a watan janairun bara yan jam'iyyar republican goma a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya yan democrat wajen kada kuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka fiye da shekara guda da rabi bayan haka sannan kuma bayan kakausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar republican da suka fito karar suka yi adawa da shi trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya jiya laraba hukumomin taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai karfi ya tashi a wani masallaci da ke kabul babban birnin kasar a lokacin sallar magariba lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama mai magana da yawon 'yan sandan birnin khalid zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. To madalla masu raro nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo don sake jin wannan shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol nisa da filin Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa salamu alaikum.